افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ina ma waɗannan masu bijirewar sun bibiye alkur'ani sun lura da abin da yake cikinsa da sun bibiye shi sun lura da shi da ya nusantar da su zuwa ga dukkan alheri ya nisantar da su daga dukkan sharri ko kuwa akan zukatan waɗannan akwai murfi ne wanda ya kulle ta rub don haka wa'azi baya isa gare ta kuma tunatarwa ba ta mata amfani